أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga gayyan halitta ne Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkin sa zuwa tashin alkiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikin barkamu da sake haduwa a wannan rana ta lahadi goma sha ɗaya ga watan al-muharram hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara 1447 wadda ta dace da shida ga watan bakwai miladiya biyar. Allah madaukakin sarki ya kaddara sake mu a wannan masallaci da masjidu bilal bin rabah a nan garin kefi jihar nasarawa inda muka saba haduwa a rana irin ta yau domin karatu cikin wannan littafi ta al'aqidatu fahawiyya na fadilatu sheikh al-imam al-hafiz abu ja'far al fahawi wanda ya rasu hijira da shekara 321 Allah madaukakin sarki ya ji kan shekara ta mai a zaman da ta gabata mun yi karatu a bakara ta tamanin da hudu inna ma ce wal khairu wal sharru muqaddarani ala al ibad cewa da alkhairi da sharri duka abubuwa ne na kaddarawa wadda Allah madaukakin sarki ke kaddarawa akan bayi mun yi tsokaci daidai gwargwado akan wannan fakara a yau za mu ci gaba a fakara ta tamanin da biyar insha Allah ta'ala maliki cewa walistiqa'atu allati yajibu biha al-fi'lu min nahwi at-tawfiq alladhi la yajuzu an yusafa al-makhluq bihi fa hiya ma'a وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها wannan fakara ta 85 ke har ila yau mala yana magana ne duka akan abin da ya shafi kaddara kamar da muka yi bayani tun azama zama uku ko hudu da suka gabata muna kan bayanin bambancin ahlus sunna wal jama'a da masu aqidan asha'ira ma'ana nufi asha'ira na nufin da su asha'iran da kuma 'ya'yansu ‘ya'yansu jabariya da kadariya da ‘ya'yansu da iyayensu jahmiya da sauransu to malamin duk wannan fakara kusan kamar rabbi yake yi musu ba ke walittifa'atu istifa'a iko ko dama allati yajibu biha al-fi'lu wanda duk wani aiki yake tabbatuwa ne da shi min nahwi tawfiq ta fuskan datarwa mutum ya dace wajen aikata aiki alladhi la yajuzu an yusafa al-makhluq bihi wanda bai halatta a siffanta abun halitta da shi fahiya ma'al to irin wannan ikon yana tare ne da aiki yake wa amma listifa'a yake amma iko da dama min jihati sihhati na bangaren lafiya walwutsi da lusamun lokaci wata mafkuni da tabbatuwa wa salamatul alat da kubutan kayan abin da za a yi aikin da shi fahiyya qabla al irin wannan damun kuma yana yana samuwa ne kafin a fara aiki yace wa biha yata'allaqu al-khitab kuma da wannan na biyun ne Allah maɗaukakin sarki in yi magana yake nufi in yana magana da bayi wa huwa kama qala ta'ala shine kamar faɗin Allah maɗaukakin sarki la yukallifu Allahu Nassan illa wus'aha Allah maɗaukakin sarki baya tsora marai sai abinda da take da dama take da zata in muka bar maganar haka a fassara da na yi? zai wahala da yawa mu fahimci me ake saboda kamar da na faɗa tun a karatunmu na al'afidatul wasatiyya yawancin littafan nan da malamai suka rubuta tun daga mutaakhirun hal mutaqaddimun da yake suna raddi ne ma ashabul kalam to saudiya suna musu amfani da irin yaran su sa wani magana za ka kaman an yi ta upside down amma an buɗe shi ka bai buɗe inda maganar da to su ma ai ashabul kalam haka suke magana sa kullum ga maluma suna faɗa ba za ka taɓa fahimtar littafan ba sai in ka zauna gaban malami ya kan a kosu tam da sai an koya maka ka fahimci su kafin ka iya fahimtar karatu a kosu terminologies dole sai an koya maka a nan malai na raddi ne ga jabariya da akadariya nufat su jabariya a aƙidarsu abinda aqidar su take tafiya akai ita ce duk abinda bawa bai da wani iko bai da wani dama yanzu ai ka iya ce to in na samu dama gobe zan yi kaza ko to su suna ganin ba ka da wani input akan duk aikin da kake ko me kake kawai kamar dole ne Allah ya saka kai shi yasa ma suke cewa in Allah ya azaba ma wanda ya mutu yana mazinaci suke cewa Allah ya zalunce shi so da ai bai da ikon ya ƙin zina kaman dole ne ko Allah ya riga ya sashi dole ne ko ya yi zina ba na ba shi da wani daman ƙin yi an fahimta ku su kuma Fadariya rufat su kuma suna kore ma Allah ne gaba ɗaya ikon a duk abin da bawa ya yi shi ya halitta aikin shi kuma shi ya yi babu wani istifa'a na Allah maɗauka ko ƙaddaran Allah maɗaukakin sarki a aikin hasali ma wanda suka kai zurfi a afidan, so suna ganin cewa ma Allah maɗaukakin sarki ba ya sanin ma abinda bawa zai sai bayan bawa ya yi. mun sha ba faɗan wannan anan ku kamar zaman da muke yanzu mun yi sallah ku to su a kaidan su Allah bai san sallah sai da muka yi duka Allah ce oke ashe sallah za su an gama sallah za mu yi kato oke ashe karatu za su duka Allah bai sani ba sai bayan an yi kaga sun kore ma Allah kuma gaba da sai suka alakanta abun gaba da zuwa game bawa su kuma wancan kaga sun kore ma bawa komai gaba da abun sun miƙawa Allah madaukakin sai sa kike su jabariya ma'ana duk abin da bawa ke yana yi ne alal jabr ma'ana tilasti an fahimta ku to shine mala yake wannan fakara yake masa da yace a'a iko da dama na yin abu kala biyu akwai iko wanda Allah ya ba bawa akwai kuma iko wanda yake hannun shi ikon da ke da Allah madaukakin sarki ya ba bawa shine iko da bawa yake da shi kafin yayi aiki misali Allah madaukakin sarki ce walillahi ala nasi hijjul bayt dajni man istata'a ilayhi sabila yace Allah ya wajabta aikin haji akan mutane sai ce amma ga wanda yake da iko yake da daman tafiya me daman tafiya lafiya guziri Allah ce wa tazawwadu ko ku rike guziri a samu salamatu tariq hanya zama lafiya lau ba fashi da su tare misali an gani ku a wajen malamai ko da baka da guzurin da zai dauke ka daga kefi zuwa garin maka amma ka iya wata sana'a to za ka yi guzurin da zai dauke ka kila daga kefi zuwa kila ce sudan a sudan ɗin akwai daman ka zauna ka yi sana'a ka tara kuɗin da daga nan kuma zai ɗauke ka zuwa gari na gaba an fahimta ku kaga istita'a Allah maɗaukakin sarki yake laha sai ta me mastata'tum ku kiyaye hukuncin Allah amma mastata'tum Gwargwadon iyawo ashe ba yana da input yana da na shi wannan ita ce a fidan ahlus sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma Imran bin Husayn yace salli qa'iman sai ce me fa in lam tastati sai ce me fa qa'im fa in lam tastati fa ala janbi kai sallah sai in ba za ka iya ba kai a zaune in ba za ka iya ba ka me kai a kwanci a ce akwai iyawa menene iyawan lafiya ko ba ga bane menene iyawan yalwan lokaci in abin da ya shafi kuɗi ne kamar zakka misali menene daman da bawa yake shi yana kuɗin da zai zai zan to alu suna sun yadda bawa yana da amma abin da alu suna suka yadda ne shi kuma istifa'a na biyu shi ne datarwa zuwa ga aikata aiki shi kuma hannun wa yake hannun Allah duka biyu kuma Allah madaukakin sarki ya tabbatar Allah ce wa ma ta sha'una sai dai mai ashe kuna da mashi'a ɗin? ashe zan iya son in yi abu ina da daman yi amma kuma zantar da abin ba zai wata Allah ya yi ne da alisun na suke faɗa kaga su jabariya sun kore kwata kwata kwata kai ba za ka so ka yi wani abu on your own so bambancin ne abin da ya yi magana a kwanan magana istifa'a na farko ne wanda shi ne wannan na tatarwa zuwa ga aikata aikin ce wannan la yusafu bihi al makhluq shi wanda ba a jingina zuwa ga mu abun halitta wannan ya keɓanci wane ne Allah istifa'a na biyu shine daman da mu muke da shi shine a sai anan nan lai ya kawo ya kafa hujja da wannan ayatu la yukallifu Allahu nafsan illa Allah baya tsowa marai wani abu sai abin da za ta yi ashe ba yana iya an fahimta ku saka su an sunna suna tsakiya su ba su kore ba ba su kore ma Allah ko ba su kore ma ba wa so da duka Allah ya tabbatar to me za za ku an fahimta ku amma kuma sun yadda cewa istita'an bawa bai tabbatuwa sai ya dace da ni mashi'arwa Allah madaukakin sarki shikenan an fahimta ku yau to wannan shine abinda wannan fakara yake magana duka dogon zancen da Sheikh Isa Malam Albani ya kawo daga majmu'ul fatawa na Sheikh Islam Ibn Taymiyyah abinda yake magana a kai kenan shi yasa ba za mu ma karanta ba mun faɗe shi in summary kowa mutum ya kowa sai dai muraja ai karanta insha Allah ta'ala zai fahimta fakara ta 86 malaki wa af'alul ibadi khalqullahi wa kasbun min al ibad an wuce shafi na 95 95 ka gani nan ka bude 85 ne a abdul jalil malai wa kun ga wurin ku na yake wa da ibadi khalqullahi wa kasbun min al ibad daga wannan fakara 80 na 86 yana ƙara fassara wancan abin da muka karanta yake wa qalul ibad ayyukan bayi gaba daya khalqullah halittu ne na Allah Allah ne halice su wa katbun lil ibadi amma kuma zantarwa na waye na bayi ni nake aikin ai ko Allah ne ke mu ko haka wani ni ne sallah misali ko ni ne ta ko na zo masallaci ko Allah ne ta ga mu amma kuma waye halitta sallah Allah an faɗi rukunan kaddara guda hudu satin da ya wuce su daga cikin akwai ne sai da cewa duk abin da ke faruwa Allah ne halitta. yana ciki ku sai kuma mai ba zai faru ba sai da ganin dama Allah sai na uku mai ah? duk abin da ya faru ya faru ne da sanin Allah Allah ya sani sai kuma na mafi girma shi ne komai yana rubuce Allah ya rubuta mana ba kawai ma faruwa yake ba yana rubuce Allah ya rubuta ba abin da ke koyuwa ma Allah madaukake ko an gani ku yasa malik ibn abi al-aisi al-hanafi rahimahullah ta'ala yake to ikhtalafa an-nasu fi af'al al-ibad al-ikhtiyariyya yace mutane sun bambanta akan abin da ya shafi ayyukan bayi ikhtiyariya ayyukan da bayi suke da zaɓi su yi kokar su Allah ta inna hadaina musabila in ma shakiran fa man sha'a wa liman man sha'a to me yasa zaka kore Allah shi ya halice mu kuma yake muna ga dagarin da mun ga dama za mu mun ga dama ba za mu ko ba haka bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta mun kan tare kullum muyassarun ala ma kulli hal ganin damunka da nufin ka sai Allah madaukakin sarki ya baka ikon zantar da abin da ga dama kai ne kai ne an gani in khairan fa khairan wa in sharran su ne za ka koli ba da za ka koli to sai malai ke cewa fa za'amat al-jabariya wa ra'isuhum al-jahm bin safwan al-samarqandi anna at-tadbira fi af'alil khalqi kulliha lillahi ta'ala yace jabariya musamman jagoran su jahan bin safwan kuma ne na faɗa jami'a ita ce uwar mu'tazilanci ita ce asalin babban umbrella umbrella ita mu'tazilancin ta fasu aka samu murji'a daga daga cikin su su mu'tazila wasu ne daga cikin aljajiran imam al-hasan al-basri wannan sananan tabi'in shi yasa shi kinsu da mu'tazila da annahum i'tazalu an majlisihi sun fita da malamin bai iya ba su a tunaninsu suka kirkiro su tunani waɗanda ya sa'a makarƙar ya sa'a makarantar annai muhammad sallallahu alaihi wasallam to su suka rabu aka samu murji'a daga cikinsu da ja'ad bin dirham yana daga cikin jagororin mu'tazila din shi ya fita shi ma ja'ad bin dirham shi kuma jahan bin safwan dalibin ja'ad bin dirham mun kai da tarihin ja'ad bin dirham to a karatun sharu sunna go wani ɗaya daga cikin kalifofin musulunci ya yi layya da shi bayan an kafa masa hujja an tabbatar cewa shi arne ranar idi an yi da sallan idi babba khalifa ya gama jan sallah ya yi kutuba sai ce to ya ku mutane na ba kowa dama ya je layyani zai layyani da ja'ad bin dirham kuma yana daura dama musulmi yana saukowa ya sa kwantar yanka shi kuma duka malaman zamanin suka suka suka goyi bayan shi so da dama hukunci hukuncin ne ne kisa so da ya kare ta Allah ya kare ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi jahan bin safwan suna cikin manyan ɗaliban suka gudu su ba samu an an musu hukuncin ba shi yasa da shi jahan bin safwan ake dingina aqidan jahmiya asali daga sunan shi jahan bin safwan shi yasa ake kira su da jahmiya an gani ku yau shi ya ake kira su da jahmiya su mu'tazila da murji'a su sun hadu a dama mun faɗa cewa murji'a daga mu'tazila suka fito ku amma su murji'a su su mai da addini ne abun wasa kamar yadda malam abubakar ibn abi dawud ya ishara a cikin ha'iya din yake cewa ah, fa innal marji'u la'uban bidinihi ko shi shi murji'a mai wasa ne da addini shi yana ganin imani ba sai mutum ya ce a an la ila ila ba gurin shi ko a zuciyarsa in ka yadda ko akwai wani wanda shi ne Allah shi kenan kai mai mumuni ne kuma imanin ka daya yake da sai na abubakar ba bambanci to mai amfanin aiko da manzanni ai ba amfani kenan ko ba haka wani to da ai kowa a fitsaransa da Allah ke halittar shi ya yadda cewa akwai wanda ya halitta shi an gani to wanda suka suke tare da suke ke ka samu jahmiya daga daga mu'tazila da karkashin ja'ad bin dirham aka samu jihar bin safwan daga jahmiya kuma aka samu qadariya qadariya su kuma su ma suka fasu biyu aka samu jabariya da kuma qadariya nufal su jabariya su ne wanda muka faɗi cewa sun kore wa ɗan adam dama da iko mashi a gabaɗa su kuma ƙadariya nufar sun kore ma Allah ne gabaɗa shi Allah bai san komai ba sai ban ya faru Ra duka barna ne ko haka bane duka barna ne to haka ne abubuwan ya rinka ya rinka gangarwa kuma duka abin da ya samu asali shine ilmul karam falsafanci dukan ka ka bibi za ga akida ce tun na malaman ilmin karan na farko irin su aristo irin su alexander the great da ire-irensu duk wannan tunaninsu ya gangaro har ya kai kan su irin su pluto su a ne su ranki na chemistry din nan da suke ji da shi na? a ba instant instant ya dan kwanan da kwanan ne. na faɗa aristo shi shine aristo na faɗa da larabci ne ya na manta yadda tuna zan abu duk duka wasu ne waɗanda suka rayu tun kafin zuwan annabi isa alaihi salam tun kafin zuwa annabi wanda wasu scientists waɗanda suka musulunta amma silkafansu na waje a wannan zamanin suna kokarin su nuna mutane kamar su din ma wasu annabawa ne da Allah ya aiko su a zamanin haka za ka suna suna faɗa haka za ka suna faɗa to duk ra'ayin su ne yayi tasiri lokacin da musulunci ya fara yaduwa zuwa ƙasashen girkawa greek da sauransu sai ya ta kudu da irin masu wannan ra'ayin da suka rinka shigo da shi sai hukuma suna auna ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ringa auna shi ne da abinda waɗancan suka karanta so su abuwan da suka karanta shine free thinking free thinking wai duk abin da aka kawo maka zaka auna ne da hankalinka in ya dace da hankalinka to daidai ne in bai dace da hankalinka ba to ba daidai ba ne to kaga shi ma yi inda rake suna so a nuna maka cewa aiko da manzanni bai da amfani kenan ko ba ka to me yasa Allah bai bar mu da kowa ya amfani da hankalin shi an fahimta ku shi za ga shi ya haifar da aqidun sufanci shi ya haifar da aqidan sufanci yasa ga ai sufai za yi suna cewa su asha'ira ne aqidatan ara mu ji farfesa nan na Abuja yana yawan fadan wannan an gane so shi ya haifar da aqidan sufanci ita kanta da littafan su ibnu Arabi as-Sufi za a ga duka irin wannan irin su fususul hikam littafan shi ya cikin manya-manyan littafan su to duka ne haka aka gangaro to abin da suke yake sai su kore suna cewa duk wani aikin bawa aikin bawa to gaba ɗaya nashi ne gaba ɗaya nashi ne shi za ka yi suna cewa your destiny is in your hand wana cewa yana cikin ka'idar da suke abu your destiny is in your hand E kai ne za ka canza duk ka ga dama duk ka ga dama suna da wannan wannan tunanin to wannan duka irin wannan aqidar Allah ya shirye da mu da su baki da to haka suke suke fada to amma kuma Allah madaukakin sarki ba haka yake mu'amalantan? Allah madaukakin sarki shi ya halice mu kuma ya san cewa hankalinmu bai isa shiryar da mu zuwa ga daidai ko ba abin da ba daidai an fahimta ku amma hankalin shi zai ba mu daman aikata daidan da nassi yake mu aikata shi yasa qur'ani ma yana magana da masu hankali ne ku fa'tabiru ya ulil absar fa'tabiru ya ulil albab ko ba ka ba shi yasa wanda bai da hankali ma babu taklifi akan shi ba dora mishi yayi ko ko ya bari ba dora mishi yau Allah mu dauki sarki samu Sa saka wannan ita ce aqidar Ahalin sunnati wal jama'a cewa aiki da bawa yake Allah ne halitta aikin amma zantar da aikin bawa shi yake zantar ba Allah yake masa akwai shibohi da suke kawo akan wannan insha Allah ta'ala in lokaci yawa guda ma za mu karanta su sai maliki a fakara ta 70 ta 87 yace walan yukallifuhumullahu ta'ala illa ma yutiqun wala yutiqun illa ma kallafahum yace su bayi walam yukallifuhum Allah ta'ala Allah madaukakin sarki bai tsora musu bai wajabta musu wani abu illa ma yubiquna fati abu da za su iya yi babu wannan Allah ya ce wanda ba za mu iya yi babu in ka tsinci kanka a halin da ga wani abu Allah ya ce ayi amma su kana ka tsinci kanka a halin da ba za ka yi to dama ba ka cikin wanda aka ce su yi ba mu gani ba ga wani abu umarni ne na Allah amma kuma har ga Allah ba za ka iya yi ba to dama kai ma ba kai ba ka cikin wanda aka ce su yi amma duk wanda yake cikin waɗanda aka ce su yi zai iya yi yanzu misali azumi an ce an ga wata gobe ɗaya ga wata ramadan misali sai ba ka da lafiya kana cikin wanda aka ce su yi azumi ɗaya ga wata ramadan ba ka ciyayi ko kaji ana ce wa man shahida minkum shahara ai ba da kai ake kai ba ka ciki ana yi ne da waɗanda za su ne za su yi an ce a yi sallah wanda ya sallah a tsaye amma ya jingina da wani abun da in an matsa da shi zai fari bai da sallah kai ko ba za ka iya yi ba sai ka jingina to ba da kai ake yi bai an fahimta ku so la yukallifuhum Allah illa ma yutiqun Allah bai bai taba dora ma bayi abu sai abin da za su yi sai abin da za su yi an fahimta ku yau to bangare ne duk sai ce wala yutiquna illa ma kallafahu su kuma bayi ba za su iya yin komai ba sai abin da aka dora musu to wannan bangare na biyu malama sun tattauna a kai wanda za mu ji abin da Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya yi bayani wanda Malik ibn Abdul Izzi Al-Hanafi shi yayi kokarin ya ma Imam Tahawi gyara akan ba haka ya kamata ya fada ba shi kuma Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani shi kuma sai ke ma Ibn Abdul Izz gyara cewa gyaran da ya kuskure ne abinda Imam Tahawi ya faɗa shi ne ne za mu karanta kaga ahlus sunna kenan su ba mutum suke biyo suna kallon dalili mai ka dogara a kai ba kai ba mun sha faɗa in ka ce kai mutum ne za ka bi to za ka bata babu wani mutumin da la yumanu alaihi fitna ba wani mutumin da wai aka kukuta cewa shi komai zai daidai ne babu Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani yake cewa ai wa wala yutiquna illa ma aqdarahum alayhi yace ma'anan abinda malam yake nufi da cewa wa wala yutiquna illa ma kallafahum ai la yuqiquna illa ma aqdarahum alayhi bayi ba za su yin komai sai abinda Allah ya kaddara musu yi so da in ka tafi akan cewa wala yuqiquna illa ma kallafahum bayi ba za su yin komai ba sai abinda aka dora musu to zai zama akwai kuskure a maganar ibn abul izalani a zamirin magana akwai kuskure so da yanzu bayan abinda Allah ya dora mana wajibi ba mu da damar mu ƙara yin wasu ayyuka ba za mu iya ba abubuwan da Allah ya dora mana wani wajibi in ya ƙara mana wani akai ba za mu iya yi ba za mu iya ko ba za mu iya ba za mu iya da wani ga a zahirin maganar ibn abin isaiya imam dahawu yana cewa ba za ko an ƙara ba za a iya ba to shi ne sai shi almal albani ta abin da yake nufi ne mana ba ma kallafahum ya kamata ma afdarahum so taklif a yaren shari'a ana amfani da kalmar taklif a manan takdir sai ce to malam at-tahawi ya amfana kalman taklif ne a ma'anar me taklif wanda shi kuma ibn abul na hanafi sai bai kalli wannan bangaren ba sai ce amfani da kalmar taklif din shine kuskure Ba mu je wannan malami malaman ce ai wala yutiquna illa ma aqdarahum alayhi mana ba za su iya yin wani abu sai abin da aka kaddara akan su malaki wa hadhihi at-taqa hiya allati min nahwi at-tawfiq yake tsaka da malam yake nufi na biyun nan yana nufin ba za su samu datuwa zuwa ga aikata wani abu sai abu da aka kaddara musu yake lallaki min jihati siha wal wus'i wat tamakkuni wa salamati al alat yake ba malam yana nufin cewa ba za a iya wata fannin lafiya da samun lokaci da tabbatuwa da kuma samun kukuta na duk wani abu da zai baka daman yin aikin yake ba haka malam yake nufi ba kaga yana ba imamu tahawi uzuri ko na kalman da ya amfani yace lakin fi kalamin muallim ishkalan yace sai dai a kalman da malam ya amfani shine ya ya amfani da kalman da akwai mishkila amma ma'anan abin ke yace bayyana hu shaykh ash yace wanda wanda ya sharhi ibn abul iz al-hanafi yayi bayani mun sha faɗa cewa mal albani ce ash-sharih yana nufin ibn abul iz al-hanafi yake ga abin da ibn abul is al-harith yake cewa ce fa inna taklifa ibn abul is al-harith yake cewa kalman taklif la yusta'malu bi ma'na al-iqdar kaga shi hukuncin ne yace ai ba amfani da kalman taklif da ma'anar iqdar kaga shi ya kore yace wa inna ma yusta'malu bi ma'na al-amri wan nahyi yace kalman taklif ma'anarsa shine ba da umarni da komai hani an gane ku la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha mana Allah baya umurtan bawa ko ya hana bawa sai abin da bawa yake da daman yi ko ba daman mai bari yake wa huwa qad qala ayyuki amma kuma kaji malam yace la yukallifuhum illa ma yutiqun wa la yutiquna illa ma kallafahum yace haka malam ya fara wa zahiruhu annahu yarju ila ma'na wahid yace a zahirin maganar. da maganar na farko da magana ya duka yana koma zuwa ga ma'ana da yake wala ya sahihu zalika haka kuma bai inganta ayi amfani da wannan kalmar li'annahum da su bayi yuqiquna fawqa ma kallafahum bihi ai za su yi sama da abinda Allah ya dora musu na waje. Ke ta kamar misali na baya dazu yanzu ba kalloli biyar ake yi ba ai ma yana yin nafil bili ai akwai wanda a rana yana yin nafila saboda saboda a 100 in 24 hours akwai wanda yake yi akwai wanda zai zai da kakai alfajir zai salatu shuruk zai walharaka a takwas ko zai nafila na katon azar a gida ya shigo masallaci liman bai zo ba zai nafila ya jira liman an gida zai nafila bayan nan ya zauna ya jibe komai zai tashi ta nafila ko kuwa ya hana wanda ya hana nafila ce mutlaka akwai wanda zai yi raka a sama da ɗari na nafila zalla in 24 hours suna nan suna yi bayan Allah suna nan suna yi kowa ga wani kaga ai ya iya yin sama da abin da aka ne aka dora mishi yau sai ce lakinnahu subhanahu yuridu bi ibadihi al-yusr wa at-tafwid yace bai za su yin sama da abin da aka dora sai dai shi Allah madaukakin sarki yana son bai ne da sauki da kuma saukakawa kama qala ta'ala kamar da Allah ya yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah madaukakin sarki yana nufin ku da sauki ne ba nufin ku da wahala وقال تعالى التي يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ألا نعرفي أن يسسوا تامكم وقال تعالى التي وما جعل عليكم في الدين من حرج بأسن يامك وانا أبو نقون شين وهلا الدين معنى إن دا أنقار زادي أما دا لنشتام شغمي ونشي أما دا زادي سيما لكي فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه ce da Allah ya ƙara mana akan abin da ya dora mana da za mu iya yi za mu iya yi yace walakin nahu tafaddala alaina wa rahimana sai dai Allah ya mana kyauta ne ya duka mu wa khaffafa na ya sauƙaƙa mana Walan lam yaj'al alaina fi ad-din min haraj sai bai sanya mana damuwa da kunci a cikin addini malai sai wa yujabu an hadha al Ya yace amsan da za a bayar akan wannan ishkalin bima taqaddama na abin da ya gabata shine annal murad الطاقة الذي من نحو التوفيق لا من جهة التمكن وسلامة الآلات يتسيمو شيء أبونا ما ليك نفيد الطاقة ولا يطيقون إلا ما كلفهم بمعنى لا يوفقون إلا ما كلفهم معنى بذا أجادت دسوبتي أبونا أكدورا مسلم يتسيمو يتسيمو يتسيمو يتسيمو يتسيمو يتسيمو يتسيمو يتسيمو yake yake zama ba ana nufin tsaka ta hanyar lafiya da iko da samun dama sai zama tsaka ta hanyar tawfiri yake fatil ibarati qalqun yace a cikin ibaran da malamin amfani da shi akwai dan rikicewa ba fa ta'ammalu ka kiyaye an fahimta ku wannan shine abin da ibnu abdul izzi al-hanafi tsokaci a kai amma mun ji amsar da Sheikh Muhammad Nasir Albani ya bayar sai malik cewa wa huwa tafsiru la haula wala quwwata illa billah in kana so ka fahimci wancan magana da cewa la la yukallifu la la yukallifu illa ma yutiquna wa la yutiquna illa ma kallafahum yace in kana so ka gane ma'anan magana to ka duba ma'anan fadan la haula wala quwwata illa billah la haula babu wata dabara babu wani wayo babu wani wata mafita wala kuwa babu wata ƙarfi babu wani ƙarfi illa billahi sai tare da Allah an gane kaga ma'anan la yuqi la yukal la ma kallafahum illa ma yudifuna dinkin kada cewa duk wani abu da Allah ya dora maka na ibada to ba za ka samu dacewa zuwa aikatawa ba sai da ba sai da karfin wa Allah kaga ya fassara maka ashe na biyun faka din ma na tawfiq an fahimta ku mana ba yana nufin wala yuziquna illa ma kallafum faka na samun da ba faka na taufi. kamar da Sheikh Nasir Albani yayi bayani yake na kudu sai mu ce la hilata li ahadin babu wani wanda yake da wani wayo ko dabara wala harakata li ahadin babu wani wanda yake da abin yi na kai kawo akan wani ibada wala tahawwula li ahadin an ma'siyatillah babu wani wanda yake da ikon ya canza daga abin da yake na saban Allah illa bi ma'unatin lahi sai da taimakon Allah ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله باب ورمتن ديكي لكرفي نتيوى أكن بيئيا قال لتفتوى أكي إلا بتوفيق الله سيد داشي ولد الله أهم فهمت أبو kaga malam ya fassara ya ƙara fassara maka ma'anan abin da ke farkon fakara cewa kalli kuma yukallifuhum Allah ta'ala illa ma yutiqun wala yutiquna illa ma kallafu ma'anar sa shine wannan ma'ana na la haula wala quwwata illa billah mana babu wani wanda yake da wata dabara ko wani wayo da zai kauce daga sabon Allah sai da ƙarfin Allah babu wani wanda yake da wani karfi na tabbatuwa da tsayuwa akan biyayya ga Allah sai da wa sai da ƙarfin Allah ai shi yasa ma aka koya maka lokacin da ladan yake hayya ala sala sai kai gaba shi an ka ce me la haula wala quwwata illa billah shi yace kai sauri kai gaggawa ka zo kai sallah ka ce malalan ba gaggawa na bane dace ne daga Allah an fahimta ku to haka dukkan sauran abu to in muka fahimci wannan to akwai wata wata wata natija da za ta babu mai muhimmanci wanda da yawa daga cikin mun rasa wannan natijar wannan natijar ita ce ashe in kaga mutum ya yi nisa daga hanyar Allah to tausayin shi zaka ji ko mu gane tausayi zai baka in kai kuma ka ganka kana gaba-gaba wajen aikin samun kusanci zuwa ga Allah karka yi alfahari ko magani ba so da kai da cewa la haula wala quwwata illa billah ashe kai da kake gaba gaban nan dace ne daga wa shi da yake nisan nan rashin dace ne daga wa sai baka tausayi to rashin jin wannan shi yasa ba ma jin wannan tausayin rashin jin tausayin yasa ba ma iya yi ma ƴan uwanmu addu'a wanda muke ganin sun karkace cewa su dawo kan hanya rashin jin wannan shi yasa ba ma appreciating ni'iman da Allah ya mana mu da muke ganin muna kan daidai kuma shi yake sa muke alfahari ko gane an gane magana Allah ya sa mu gane sai ma ce wa kullu shay'in yajri bi mashi'atillahi ta'ala dukkan komai yana tafiya ne da mashi'ar Allah wa ilmihi da ilmin Allah wa qada'ihi wa ƙadari da hukuncin Allah da kaddarawan Allah غلبت mashi'atuhu المشيئات كلها غلبت mashi'atuhu المشيئات كلها ganin damansa yarin jayi dukkan wani ganin dama wa ghalaba qada'uhu al-hila kullaha hukuncin sa yarin jayi dukkan wata dabara da wani wayo yaf'alu ma yasha'u Allah madaukakin sarki yana aikata abin da ya ga dama wa huwa ghayru zalimin abadan kuma shi Allah ba bai zalunci bane har abada haka wannan fakara raddi ne mai karfi gowa gaba ya yi raddi ma ƙadariya nufat ko kuma ya raddi ma mai jabariya so da ya jabariya mun faɗa suna suke cewa in Allah ya ma mutum azaba ya zalunce shi ku haka mhm. sai rufe da wa gairu zalimin abadan har abada Allah ba mai zalunci ba Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani yace qala Shari yace Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi yace alladhi dalla alayhi al-Qur'an yace abinda ya yayi nuni zuwa gare shi min tanzihi llahi nafsihi an an ibad na yadda Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake kansa daga zaluntan bayi ya mutadi qawlan wasatan baina qawlai al-qadariyya in kai la'akari da ayoyin to za ga ayoyin za su baka hukunci ne na magana da ke tsakanin maganan jabariya da maganan kadariya yace falaisa ma kana min bani adam zulman wa qabihan yakunu minhu zulman wa qabihan ba duk abin da ya kasance ta bangaren dan adam wanda in ya faru a bangaren dan adam sunan shi zalunci sunan shi mummunan aiki to ba ka ɗauki wannan kuma ka ce in ya faru ta ɓangaren Allah shi ma sunan shi zalunci sunan shi mummunan aiki in ka yaka ya kwatanta Allah da bayi kenan ko ba haka bane Haka su jabariya sun kwatanta Allah da bayi shi yasa suka fada wannan su ma a wannan qadariya nufat sun kwatanta Allah ne da bayi shi yasa suka fada suka fada wannan malai ce ba haka bane yace kama taquluhu al-qadariyya wal mu'tazila wa nahwihim shi kamar da qadariya da mu'tazila suke faɗa da makamancinsu ce fa inna zalika tamthilun lillahi bi khalqi so da a faɗin hakan akwai kwatanta Allah madaukakin sarki da bayansa wa qiyasul lahu alaihim kuma kaman ana kiyasan Allah ne da bayansa tunda ai bayi za su yi kaza to ai Allah ma zai yi kaza tunda ai kaza zai faru da bayi to kaza ma zai faru kasan matsalan duk wanda suke kore ma Allah siffofi da sura da ta tabbata Qur'ani da Sunna abin da ke kai zuwa ga hakan kenan shi sai su ɗauki Allah sai su kwatanta shi da su in suka kai to shi ba zai yi ya aikata sai ce to Allah ma ba zai yi wa kuma Allah ce laisa ka mislihi an fahimta ku sai malike cewa huwa rabbul ghaniyul qadir shi fa Allah shine ubangiji al ghaniyu mawadati al qadir mai ikon yin komai ko ba haka bane kaga wannan yana daga cikin siffofi na Allah madaukakin sarki wanda ya isa kawai bambanta maka Allah da wani ba wani wanda alghaniyu ne kuma al al-qadir babu an fahimta ku Allah ne kawai al-aziz kuma Al-Hakim, ko mu gani ba mutum zai yi wa yawa akwai ma wanda ya zama alghaniyu bai bukatan komai a wajen kowa amma ko kowa na da bukatan komai a gurin shi ya dan masanin karo ku Allah ya kai shi yace kai kadai ne baka bukatan komai a gurin kowa kowa na bukatan komai a gurin yace lillahi alwahidul qahhar kaga Allah ne kare alghani kuma shi ne kare alqadiru yana da iko akan komai da kowa amma babu wanda yake da iko akan shi yake amma bayi wa humul ibadul fuqara'ul maqhuruna su kuma bayi ne mu kuma bayi ne mabukata waɗanda ake da iko akan. shi Allah ar-rabbu ne mu al-ibadu ne shi Allah al-ghaniyyu ne mu al-fuqara'u ne shi Allah al-qadiru ne mu kuma al-maqhuruna ne an gani ku ba mu da iko akan komai amma kuma ana da iko mai shi kuma Allah ba mai ikon komai a kai shi kuma yana iko kan wa to shi bai kawata in an ce Allah zai yi kaza sai ka kwatanta da kanka mun fahimci sako yau mala yace walaysa zulmu ibaratun anil mumtani alladhi la yadkhulu tahta alqudra yace zalunci ba wai in aka ce azul to ba wai ana fassara maka ga wani ne wanda ba wanda yake da iko a kan shi shi ne zai yi zalunci ba Ake ba haka wani ai wanda ake da iko a kan shi ma yana iya zalunta wanda yake da iko a kan shi yaron gida bai zalunta uban gidan shi da bai zalunta mahaifin shi to su wuce ran da suka yi shine in dai aka ce wani to dole ba za ka zama azzalimi sai in kai ne kake da iko akan komai to sai suka dauka to tunda Allah shi yake da to ai in yi haka yayi zalunci kaga sun kwatanta Allah da bayi riyadan billahi iyad yace kama yaquluhu man yaquluhu min almutakallimin wa ghayrihim kama yanda masu ilmul kalam falsafanci suke fada daga cikin su yaquluna suna cewa innahu yamtani'u an yakuna fil mumkin almaqduri zulmun suna cewa ai ya ba zai yiwu ba a ce wanda aka ije shi wanda ake da iko a kan shi kuma a ce shi zai zalunci bal kullu ma kana mumkinan fa huwa minhu law fa'alahu adlu ce duk wani abu da zai kasance in dai daga gare shi ne to adalci idan zulmu la yaqulu illa mimma amurin min ghairihi manhiyun wallahu laysa kadhalik suna cewa ai zalunci ba zai taba yiwuwa ba sai wanda shi ake bashi umarni wanda wani ne zai bashi umarni kuma ya hana shi an gane ku sai ba laifin wallahu laysa ka Allah kuma ba haka yake bai yace fa inna qawluhu ta'ala yace fadin Allah madaukakin sarki wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala hadma Allah ce duk wanda ya aiki na kwarai wa huwa mu'minun kuma yana mai imani fala yakhafu zulman wala hadma to kar ya ji tsoron zalunci kuma kai ji tsoron cewa za a kware shi Allah bai zalunci kuma bai mai bai kwara an fahimta ku ka san a larabci zalunci da ƙwara ma'anansu daban-daban amma hausa duka zalunci duka na kiran zalunci an gani ku amma alarci aka ce wane ya zalunce shine karfi wani abinka da karfin tsiya Ya? hazun shi ne abin da ba shi ke cewa ƙwara ya maka dabara abinda duka kuna da haƙƙi amma yadda za a yi shi ya fi mai na kaiwa to Allah ba haka so aka duk wanda ya aiki na kwarai, fala ya kafu zulman wala hazman kada ji tsoron zalunci kuma kai ji tsoron cewa za a yi za a kware so da Allah duka baya yi wa qawlu da fadan Allah ma yubaddalu al-qawlu ladayya ma ana bi dhallamin lil abid ba a canza wata magana a na ba za ka yi wani abu a wajen Allah a rubuta sabanin abin da ka yi ba ba za a yi haka kuma Allah ce wa ma ana bi dhallamin lil abid kuma ni ba mai zalunta bayi bane ba na zaluntan kowa ba zan halice bayi kuma in zalunce su wa qawluhu ta'ala da fadin Allah wa ma zalamnahum walakin kanu hum hum zalimin Allah ce ba mu zalunce su su suka zalunci kansu Allah ya magana da mutanen Fir'auna ko ce ba mu zalunce su su suka zalunci kawunansu wa qawluhu ta'ala da Allah sun samu abin da suka aikaita a halarci a gaba gare su kuma ubangijinka baya zaluntan kowa wa qawluhu ta'ala da fadin Allah al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm inna sari'ul hisab ce al yau a yau tujiza kullu nafsin ma kasabat kowace rai za a sakanta mata abin da ta aikata la zulma al-yawm babu zalunci a yau inji Allah inna Allaha sari'ul hisab lalle Allah mai gaggawa yin hisabi yace to duka wannan ayan ya dullu ala naqid hadha alqawl yana nuni zuwa ga warware wancan magana na qadariya da mu'tazila da sauransu da suke cewa in Allah ya hukunci yayi zalunci